manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da ke jagorantar teburin gasar Premier League ta Najeriya sun sha kashi a hannun Giwa FC da Shooting Stars. A ci gaba da samun jerin nasarori akai-akai Giwa FC ta lallasa ba da ci ɗaya mai ban haushi a Jos. Yayin da Shooting Stars ta doke Sunshine Stars da ci biyu da ɗaya a karawacin gida da aka yi a kudu maso yammacin ƙasar. Duk da kashin da ta sha, ba har yanzu ita ce a saman teburin gasar da maki hamsin da biyu daga maki ashirin da takwas. Wato ta baiwa Wari Wolves zaran maki hudu kenan. wadda ta kawar da Sunshine Stars daga mukami na biyu. Nasarawa da Wolves sun tashi can jaras ne wato ci ɗaya da ɗaya. Ita kuwa Wiki Tourist ta samu galaba ne akan Akwa United da ci uku da ɗaya a ci gaba da neman lashe kofin gasar inda suke rike da gurbi na hudu da maki arba'in da bakwai. A ɗaya bangaren kuwa Hadland ta doke abokin hamayyar ta Inugu Rangers da ci biyu ba ko ɗaya. Kwara United kuwa ta karya lagon Abe Warriors da ci ɗaya da banza.